DW. Amsoshin takardunku. masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin amsoshin takardunku. Shirin da ke baku damar aiko da tambayoyi da suka shige muku duhu. Yayin da mu kuma za mu nazarci waɗannan tambayoyi tare da nemo masana da kuma ƙwararru a kan fannoni daban-daban da kuke aiko da waɗannan tambayoyi domin gamsar da ku Abdurrahim Hassan ne zan kasance da shirin a yau da zai amsa tambayoyi da suka shafi bugun zuciya da kuma cutar basir. Idan muka samu dama za mu ji takaitaccen tarihin ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa a jamhuriyar Nijar. Ya jama'a ina kiran ku maza jama'a ku zo jami'a na ba ku amsoshin takardun ku. akwatin rediyon ku ku saurare mu jamis ku karkata duka kunnan ku. Tumadalla. A yau da shirin zai fara ne da tambayar da ta fito daga Moses Ladi daga kasuwar magani da ke yankin kudancin jihar Kaduna a arewacin Najeriya wanda ya ce don Allah a tambaya masa likita ko yaya zuciya take a jikin bil'adama ko menene ke tafiyar da gugawar zuciya? me ke janyo matsalar gugawar zuciya yadda ta kamata kowane hatsari ke tattare da hakan za a ji shawarar likita to moses ga tambayar ka mu miƙa ta ga dr hassan ibrahim da ke zama shugaban asibitin biba a jihar ta kaduna ya menene za mu ce ya zuciyan take sana a san ventricle ventricle wani sashe ne na cikin zuciya zuciya mun san shi a dunkule in mutum ya san na dabba haka zuciya take a dunkule kamar ka dan kumbura hannunka guda biyu ka hada to shi wannan zuciya da muke shi a dunkule haka kamar guda daya yana da sashe-sashe kamar guda hudu sashe biyu su daya sashe biyu su daya an gina zuciyan da wannan sashe kamar ne ka ce room and palo kaga akwai rum watan na farko akwai ɗakin ciki to su na farkon shine ake cewa atrium za mu juya mu ce kamar na cikin yafi girma shine ventricle irin a sama in ka aje zuciya akwai ƙananan ɗakuna guda biyu atrium hagu da dama zuciya yana hannun hagu ne ba a tsakiya zuciya yake ba a hannun hagun kirjin mu yake to a ciki din an raba shi dama da hagu daman yana da ɗaki ɗan ƙarami a gaba ake ce mishi atrium yana da babba a baya ake ce mishi ventricle haka yake gaba da baya kamar ne ka dubi madubi ka hada guda biyu haka kana kallon madubi to haka suke atrium ɗin suna sama sune ne ɗan ƙanana sai babban ɗakuna shine ventricle su wannan jijiyar zuciya jijiya ne mai motsawa mai takurawa bugawa yake ya saki bugawa yake ya saki amma bugawan nan yana tafiya ne kaman aiki na kwamfuta kaman aiki na sakin saƙo wanda ake cewa rhythm yana tare da shi saboda yana da kaman wani abu da za mu ce kaman um, kickstarter ne wanda muke ce mishi pacemaker a wanda matsayin da yake tsakiyar wa'annan mahaɗan ɗakunan nan guda hudu wanda ake ce mishi sani a turan node nan wurin ne aikin sakin saƙo na kaman ka ce saƙon wuta don ya zagaya saboda zai saki sai ya dinga bugawa zuciyar Allah ya yi shi wannan sani a node zai dinga bada sako saƙo yana bugawa a daidai gwargwado wannan zai buga ya turo jini har zuciyan ya buga gaba ɗaya akwai da yake turawa jini to amma jini yana tahowa ya shiga ɗaki na sama na farko sannan ya shiga ɗaki na biyu babba daga nan hagu da dama su dinga bugawa a wani irin tsari wanda yake tafiya daidai wanda shi yasa duk bugawa a mutum zaka samu bugawa kamar so saba'in a minti guda daidai gwargwado yana iya canzawa don da haka nan wannan aiki na bugawa yana tafiya a abin da ake cewa rhythm ya tafi daidai ya buga ya saki zaka jin kana saurari shi kamar wani tafiya ne na fareti bum bum yana yin haka daidai haka aka tsara aiki haka kuma bugawa yake na ka'ida kowane mutum na da nashi ma'auni na ka'idan da yake buga a lokaci to akwai abubuwa da yawa kuma da suke tafiyar da bugawa nan banda wani a da akwai wani abubuwa na yanayin mu ko tsoro ko firgici da wasu abubuwa da suke saki na sinadari kamar a ce adrenaline da komai ya tafi daidai to sai aka zo aka samu michkila akwai wani abu da ake dysrhythmia watan kawai bugawan nan sai ya ki tafiya daidai ko ya yi da yawa ko haka to a takikadiya manufa buga wanda ake samu ya wuce gona da iri kamar ka gabanka ya faɗi irin ka furgita kamar ka ga zaki kai ga ka kai ɗaya ai duk na sai ka sai ka ji bugun kai kanka zaka ji zuciyan kana ganin shi ma yana bugawa to haka bugawa nan takikadiya ya wuce gona da iri dole ne a rayuwa yau da gobe a rana daya ba dalle wai bugawan ka ya zama iri daya ba zai dan wuce ya dan dawo zai dan amma ko bai firgitawa bai cikin firgici bai cikin wani matsala sai dai ka je kawai na buga haka to amma na wannan kadiya din zai wuce gona da iri to doctor me yake kawo shi to abin da kare yake kawo kafin me ke kawo shine cewa na ventricles sai ga ba wai duka zuciyan ke bugawa da yawa ba na saman sai ga yana bugawa daidai to wannan jakan manyan na kasa ventricles su sai ga suna bugawa kawai haka nan daban me ke kawo shi abubuwa daban-daban zai iya kawo shi yawanci yawanci abubuwan da zai shafi zuciya a ce kamar ciwon zuciya wani lokaci daga magungunan da muke sha akwai wasu magunguna haka da muke tare da su wanda irin ba an kakaba ka'idan likita ba zai shafi zuciya sai har gitsa bugawan zuciya wani lokaci kuma ka riga ka samu rauni a zuciya akwai na abu da ake cewa myocardial infarction myocardial infarction wato a ce kamar mutuwa rashin jini na wani shashe na jijiya zuciya shi ke tura jini ko ina a jiki amma shi ma yana bukatan jini akwai abin da ake corona artery suna ba shi jini to in aka samu akasi aka samu wani wuri ba jini to sai ciwo sai a samu wannan ko mutum ya samu abin da ake heart attack da sai ya farfado to ya dan sa mai rauni a haka to zai iya kawo haka banda na maguna da wannan haka sai ga irin kawo irin haka wasu kuma irin yana iya faruwa kawai a ce kaman gado ko wani halitta ya kawo shi to zai iya faruwa haka so yanayin mutum da ya samu wani illa a jikin zuciyar shi yana lallabawa to sai ga irin wannan abu zai iya har gitsewa sai ga ya faru to wani hatsari ke da shi doctor gaskiya har mutuwa ana yi ai duk wani abin da zai hargitsa aikin zuciya hatsari ne saboda zuciya tsarin da na bayyana farko cewa irin zai yi ya saki ya yi daidai ya saki shine aikin da zai dinga fitar da jini ya tafi lafiya lau in ya har yana bugawa ya wuce gona da iri abin da zai halartar ba mai daɗi ba ne so yana kawo matsala ainu wanda ba a so a take ake so mutum in ya fara ganin zuciyar shi yana ba daidai ba ya je ya samu likitoci na musamman cikin likitocin ma akwai na musamman da ake ce musu cardiologist su ne za su gano wannan atake saboda ba abin da za a yi ta kama kama ba ne wanda atake sana kuma a ɗauki matakai na musamman don a tsaye da wannan abun don komai tafi daidai kuma ko da ya zama daidai za a dinga ma mutum dubiya na lokaci mai tsawo saboda a gaya irin abun da ke tafiya to wani gargadi kuke da shi ko shawara ga ire da mutane ya kamata su ɗauka rigakafin domin kaucewa kama da ire-iren wa'annan cutuka doktor na zuciya mu daina shan magani da ka ko da wani magani ne duk wani magani da za a sha na tsawon lokaci to sai likita ya ce ka ci gaba da sha likita kuma zai gaya ma tsarin ga abin da ya kamata ga yadda ya kamata kuma in ka ga kaza ka yi kaza haka likita so mu dinga irin wannan muna dubawa a kai in muka ji wani hargitsi a zuciyarmu ko a kirji kan mu ɗauka komai zuciya ne zuciya da nashi matsayi wani lokaci za ga mutum yana da ulcer sai ce ciwon zuciya zuciya na da nashi wurin kan mu je muna shan wani magani a baka magani da ka magani a ce na ciwon zuciya bayan ba zuciya ke damun ka ba maganin ciwon zuciya lokacin da ba zuciya ke damun ka ba zai kawo matsala a zuciya zai hargitsa maganin ciwon zuciya kaga yana haka nan sai kuma mu san inda za mu yi kan nauyin mu ya mana yawa in nauyin mu ya zai ma zuciya nauyi mu ringa dan motsa jiki daidai gwargwado da shawarar likita mu daidai karfin irin motsa jiki da zami zai taimaka ma aikin zuciyarmu zai taimaka ma zai dan farfado zuciyanka wanda zaka tsira da wasu abubuwa ciye ce ciye ce mu rage cin kayan maiko da kayan gishiri da yawa wanda zai iya kawo nauyi a zuciya zai iya hargitsa mana aikin zuciya in muka yi haka za ga za mu tsira da irin wannan illolin. to madalla da fatan moses da ma sauran masu sauraro kun gamsu. Yan dukkanin ku ma'aikatan ku kwazan su yayi yawa a aikin ku. Amsoshin ku zan ba jama'a takardun ku. To a gaba kuma tambayar ka ce Gazzali Kabir Lolo daga kasar Saudiya wanda ya ce don Allah a tambaya masa likita wai me ya kamata mai ciwon basir yawaita ci Mai kuma ya kamata mai wannan cuta ya daina ci to gazali kai ma idan kana kusa ga tambayar ka wakilinmu ibrahima yakubu ya mika ta ga dr sa'idu zakari wararren likita asibitin gwamnati da ke jihar kaduna to sai dai ibrahima ya fara ne da tambayar dakta wai shan ko menene ma cutar ta basir a ciwon basir eh, kalma ce wacce hausawa suka ba abubuwa da dama amma akasari abin da zamu danganta ciwon basu da shi a kiwon lafiya shine kaman file wadda kalma ce ko hemorrhoid kalma ne na turanci bar amma a fassarar hausawa idan mutum yana fitar da majina mai jini ko gefen duburansa yana fitar ruwa ko kuma bayansa tana fitowa su duk wannan an ɗauke shi basir ne bayan kuma a kima a kimiyya misali idan ya kasance mutum bayansa na fita wannan ana kiran shi pile idan ya kasance a gefen duburan shi akwai wani rami da ke fitar ruwa a turanci muna fitar da shi eh, ramin da yake hada da da yake hada da hanji ko kuma inda bayan gari ke taruwa muna kiran shi eh, perianal fistula ko fistula in ano idan ya kasance wani kurji ne ya hito wadda yake a makale a gefen dubura ana ce shi anal tag wani lokaci za ga shi kamar wani tsira ne haka ko wani dan wani dan toho yake hito a gefen dubura so amma a bahaushe duk ana daukan wannan basir ne kuma abin da ke faruwa shine idan mutum yanayin sana'a shi zama ne ko yunkuri ne ko yana dauke da wani abu ko mai kiba ne duk wa'annan risk factor ne wato abubuwa ne wanda suke iya haifar da abin nan wannan lalura da ake ce mashi pile ko hemorrhoid ko kuma basir a kiwon bahaushe amma abin da za a so a fahimta shine idan mutum yana fitar da yana fitar da jini ta dubura kuma bayan garin shi abin nan duburan ba ta fitowa babu mamaki yana da yana da ciwon pile ne wanda yake can ciki ana cin shi internal hemorrhoid idan kuma ya kasance yana fitowa ne abin hanjin ya dan fito waje shi kuma wani ana cin shi external hemorrhoid so kowanne ne ke cike kuma akwai yanayin da ke faruwa wannan jinin da ke fitowa ba wai kawai internal hemorrhoid bane a'a ciwon daji ne wanda ya kama cikin tubura ta ciki amma za a ɗauka hemorrhoid ne ko a ce basin ne so wannan akwai bukatar mutane su fahimci cewa basir su da masu maganin gargajiya aka sai suke mutane suka fi kira lalura ce wacce take bukatar likita ya diba ta ya ba mutum shawarar tafi dacewa to doctor me ke janyo wannan ciwo ne ma dai ok kamar da ne bayani akwai risk factor ya danganta ga yanayin nau'in sana'a mutum kusan kowa yana iya samun wannan ciwo na basur ya danganta ga irin sana'anka da irin kirin Allah ya maka da kuma abubuwan da kake ne da kullum lifestyle ɗinka kamar masu yawan kiba ko masu juna biyu ko wanda suke aikin da ya gibinci yunkuri ko masu laluran da yake kulliyar ciki wato bayan garin su ya ringa yin karfi din nan suna yin bayan gari da kyar ko su ganshi kubul kubul constipation kenan to duk waɗannan abubuwa suna risk factor ne da suke kawo wannan lalura da ake ce mishi hemorrhoid ko pile kuma abin da ke faruwa shine a hanyoyin jinin da suke cikin hanji duk hanji akwai wadatattun hanyoyin jini a cikin shi wadda ke lokacin da ka wani abu ya narke idan ya je waɗannan hanyoyin jini suke zuƙo wannan abincin wadda ke cikin hanjinka daga nan ne za a tura shi ya tafi hanta can za a tace shi a gyara shi kafin a harba shi cikin zuciya daga nan kuma a harba shi inda zai watsu a ciki ya koma ya je huhu ya ɗebo iska ya koma zuciya a ƙara harba shi inda ko ina daga cikin jiki zai iya samu koda ne kwakwalwa na sauran bangarori na jiki to abin da ke faruwa shine hanyoyin jini suke cikin hanyar jini ɗin akwai guda nau'i biyu ne akwai wanda ake yake ɗaukan jini wanda ke kawo jini hanjin ana ce mashi artery akwai kuma wanda yake daukan abinci da sauran abubuwan da ke cikin hanji din ana ce mashi vein to akasi abin da ke faruwa shine wani lokaci za ga wa'insu nau'in mutane suna da wani nau'in in ka dibi kafan su za ka ga kafan kamar wani maciji da ke kwance a jikin fata ana cin shi varicose vein to akan samu irin wannan yanayin a cikin hanji sai kasance hanyoyin jini wanda suke daukan jini zuwa zuwa zuciya sai kasance sun kumbura idan sun kumbura kaurin fatan bangonsu yana zama ya fake-fake kamar misali bulunbulin ne idan ka irin dogon bulunbulin din nan idan ka hura shi sai ka kulle inda ka hura din sai kuma inda baka hura ba sai kasance sai ka kalli kaurin inda baka hura ba da kaurin inda ka hura ya bunko ya kumbura nan kaurin bangon za ka yi haɗawa. za ga inda baka hura ba ya fi kauri inda kuma ya yi bunkuni ya zama fele-fele to abin da ke faruwa kenan to lokacin da wannan hanyar jini din ya kumbura sai ya kasance ba zai iya rike abin da ke cikin shi ba sai ya kasance nau'in abin da ke cikin hanjin sai ya dinga fitowa yana tutsowa sai ya sa bangon tubar gaba sai ya kumbura to wannan kumburin da ke faruwa shi ne yake sa a duk lokacin da bayan gari mai karfi ya sauko to zai kasance ya tunkuɗo shi idan aka samu wasu hanyoyin jini da suka ɗan toshe sai kasance inda ya kamata a ce jini din ya je baya zuwa sai wurin ya fara nau'in ruba sai ga baki so sai ga gaba ɗaya wurin ya cakuɗe to doktor me ya kamata mai ciwon ba ya yawaita ci ko kuma ya kamata ya daina ci wato akasari an fi son masu laluran basu ɗin ya kasance suna cin abin da yake da nau'in fiber ba san zan fasara shi da hausa ba kamar misali in ka ci nau'in fruits irin ko ganyayyaki yawa kayan marmari yana matuka da gaske kuma mutum ya yawaita shan ruwa kuma ya kasance irin duk abincin da zai ci ya kasance yana cin mai faba ne banda kamar su ya yawaita cin protein kawai to wannan zai kasance yana haɓaka wannan eh, ciwo ba amma idan ya kasance kana gilma shi da abubuwan da suke da da suke da fiber sosai ko kuma abin da zai sa tubaranka ya sulbi to wannan zai taimaka kwarai da gaske high fiber diet shine babban makami wadda yake kare eh, hanji gaba ɗaya ba ma kawai haimura ba yake kare hanji daga kamuwa da cututtuka da dama kuma idan har wannan abu ya taso akwai matakan da akan bi shawarar da akan bada wadda za a ɗauka don mataki na farko da shi ne zuwa asibiti. yan gama gaida mu yau ma a nan ne shirin na wannan lokaci zai jalin zami har sai wani lokaci mai duka ya kai mu. madadin dukkanin abokan aiki musamman ibrahima yakubu abdulrahim hassan da na shirye shirin na kuma gabatar nake sallama da ku daga nan sashen hausa na dw a birnin bonn